Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Matar you. na mai da chicken. hajar harba addini komai na yi mummuni in hajar na adama mata mun taro mai halin ka muke nema so kai alfarma domin mun zo neman dama jin daɗin ƴaƴa mata aure babbar sanda Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya na gwamma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wuri naku. Lafiya lauya mutan gida ya yanayin sanyi kuma. Malam alhamdulillah duk komai lafiya kalomo na gode wa Allah. To ma da likai mm. da ji yau ka san da muka nufa <laughs> yau yau yau ne mm, ka san in shekara in mm. shekara ta nufi karewa sai eh, auren raki. Kwarai kuwa. Wato kowa bai so a bar shi a baya kenan. <laughs> Su ko wacce nan kuma za a wanke ciki saboda akwai iban gara. <laughs> ana ma magana in aka shiga abuja sai a tashi a tafi jimeta yola a koma mm-hmm. bauchi a tafi kamaru yawwa a je balumfashi yau kan a tai kuma shi <laughs> yau yau kan mm. sai inda aka zaba gaskiya fa to bari mu kamar da masu saurare suka ji yau muna da mm. auraraki ne yau da ko mm. ina haka to za ku mu kuma fara da mika gaisofa ta alheri da taya murna ga iyalan marigayi alhaji isa dungu da na marigayi alhaji musa fili waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ranar asabar mai zuwa 27 ga wannan wata na nuwamba wato 'ya'yansu alhaji yusuf isa janar manajan gidan talabijin na jihar yobe a damaturu da kuma amaryar shi Hannatu Musa Fili wanda za a ɗaura kamar yadda na faɗa ranar Asabar mai zuwa da karfe goma sha ɗaya na safe za a yi auren nan ne a gidan marigayi Alhaji Muhammadu Fili. da ke bayan makarantar firamare ta patascom Muna kuma mika gaisuwar fata alheri da yi murna ga Malam Sanusi PZ alkalin kungiyar zaɓi sonka na jihar Taraba wanda za a ɗaura auren shi tare da amaryarsa Malama Rukayya. Za a ɗaura wannan auren ne a ƙofar marigayi Jauro Magaji. Sunkani, Allah ya sa sunkani nan ne na faɗa daidai eh, baba mm. hukumar kola. a yau dinnan da karfe tara na safe har yanzu muna miƙa gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi malam alkasin dan asabe Fashi da na marigayi malam sanda isa waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu ubale alkasin da kuma sadiya sanda a yau dinnan asabar da karfe goma na safe za a yi auren ne a majami'ar ikuwa ta farko da ke malumfashi a jihar katsina sai kuma gaisuwar fata alheri da taya murna da ma ban gajiya ga mr mrs samuel lawal dan malikin das don auren dan sunuhu wanda aka yi ranar asabar da ta gabata da kuma fata alheri da taya murna ga malam baban gida wato timoti tambaya hassan amalin fashi shi ma wanda aka ɗaura auren ɗansu balarabe har yanzu muna mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan elda james katanga na equa church kafin tafawa don auren ɗiyarsu salomi da fatar an yi waɗannan auraraki a dace allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare Amin sun amin to sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga Alhaji Ahmadu Salu Shatima murnan auren yarsa Amina Ahmad Saluhu da angunta Jamil Umar El Shabak Esquire wanda za a daura ranar Juma'a mai zuwa 26 ga wannan watan Nuwamba da karfe 1 na rana a masallacin Juma'a na Sheikh Abubakar Mahmud Gumi da ke kawo a Kaduna bayan sallar Juma'a. Sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga iyalan marigayi tsohon sarkin Bade. mai martaba alhaji abba kyari suleiman da, da kuma na alhaji dati kazutu na daurin auren 'ya'yansu husainu mai abba kyari da, mai, da aka sani da maina husaini da kuma amaryarsa maryam alhaji dati wadda za a daura a ranar 27 ga wannan watan nuwamba wato ranar asabar mai zuwa kenan da karfe 10 na safe a kazutu world gashuwa kusa da union bank a garin gashuwa To sai kuma gaisuwa zuwa ga al'ummar unguwar Yalwa a jagorancin hakimin Yalwa da zango Kumasi Alhaji Sa'alu Maso Kano da gidan Malam Garba Sha'ibu Daino wanda suke tsayar da maulidin annabi a gobe lahadi idan Allah ya kai mu a Prampe Assembly Hall maulidin makarantar Nizamiya kenan na Yalwa baki daya to gaisuwa zuwa ga Halifa Malam Rashad Zakariya Unaino da Malama Sirina Garba Sha'ibu Daino. akwai mai sauraren mu ahmadu manaja bauchi daga wato unguwar karofin madaki kenan ya ce yana mika sakon gaisuwa da fatan alheri da taya murna na haihuwa da aka yi wa abokinsa babawo mai yashi wanda yake garin yashi a karamar hukumar alkaleri na jihar bauchi wanda aka haifa masa yaro wato da namiji kenan a satin da ya gabata to allah ya raya ya kuma kyautata rayuwarsa so amin sun amin. Sanarin ah, ah, ah, soyayya, kauna da madafa. sanarin soyayya. amin su amin sai kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziyya baba. Muna miƙa gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga wakilinmu a birnin Iko, Babangida Jibril domin rasuwar matar kawun shi tsohon sakataren gwamnatin jihar Neja Alhaji Shehu Umar Danyaya wanda mai ɗakin shi Hajiya Fatima tsohuwar shugabar makarantar ƙaramar sakandare da ke Wuse Zonto Abuja wadda Allah ya wa rasuwa ranar wannan talata to Allah ya ji kanta da rahama Allah ya ba dangi duka jimirin wannan rashi mm. mu kuma ya kyautata namu karshen Amin sun amin. To babu bari kuma mu da zumunci muna gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Dr. Salisu Bakari Girel wakilin makaranta Adamawa da kuma Dr. Ladan Salisu Bardan Kudin Bauchi gaisuwa bari ya huce zuwa ga Dr. PP Power sai kuma Honorable Juda Amisa Gire gaisuwa bari ya huce zuwa ga musa gaude da ke bajabure da kuma malam hayatu gire tsohon malamin jami'a na fce da ke yola gaisuwa ga abubakar audu jimeta sai saƙon sada zumunci daga babawo mato mai aduwa yake gaida mai girma sarkin fulanin mai aduwa alhaji abdulkadir muhammad da injiniya shehu muhammad mai aduwa sai abdullahi laki funtuwa da muhammad da muhammad saifullahi lawali abdu maradi sai sadi md dan hausa baturiya da gwamna mai gyaran rediyo mai aduwa sai kuma musa malam indu gazawai zandar da ayuba sale direban gidan honorable ya'u Umar gwajo-gwajo sai kuma ma'aikatan sashen Hausa baki ɗaya da fatar duk an tashi lafiya. Amin sun amin mun gode. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abar ya huce zuwa ga hajjiyara mutu mai Mr. Lady Boutique kenan da iyalanta baki ɗaya wacce take shirin bukin aurar da yarta ke dan a watan gobe idan Allah ya kai mu. Sai kuma Alhaji Musa Shekayi da Alhaji Alhassan Bebeji da alhaji baba amina sharif da alhaji muhammad kabiru shadis da alhaji lukman abbas mai luke spring water da alhaji lawan makeri sallaman sarkin musulmi na north america a nan new york da alhaji abubakar sadiq yarima da masallacin manhope a nan new york da alhaji idris muhammad da aka fi sani da idin bunƙasa garkuwan sarkin musulmi na new york da farfesa alhaji abdulrahman tsohon shugaban kungiyar 'yan ƙasa kuma malami na jami'ar bronze college da kuma alhaji abdullahi abdulkarim kamate sarkin wangarawa a new york da kuma alhaji abubakar jakte mutawallin nima kuma babban ladani na kungiyar 'yan ƙasa kenan da fatan sun tashi lafiya da safiyan nan amin sun ma'amin kamar yadda muke faɗa kullum komi kirkinka ba ka gama kasuwa da gaisuwa sabili ko kaɗan To bari mu dare da wannan sako daga Alhaji Umar Foreba gashuwa da ke gaida Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu da Usaini Dangote Karasuwa da Buba Mai Goro gashuwa da matarsa Usaina Alhaji Umar Foreba gashuwa sai kuma dukan masu sauraron wannan shiri a daidai wannan lokaci da fatar an tashi lafiya to mu ma muna gaida dukan abutan wannan shiri. Mm, da duk masu saurare mu a halin yanzu da fatan an tashi lafiya amin lale marhaban da zuwan bako lale marhaban lale so da shabuwa da masaltuwa rabo zuciya na kai sabo so da shakuwa bai misaltuwa soyayya sabo ne mai asali ajnabi bako zuciya na kai sabo so da shakuwa bai misaltuwa soyayya sabo ne mai asali ajnabi bako zuciya na kai sabo so da shakuwa bai musaltuwa. ya yi wayewa babo a gidan miya sauka. Eh, shi nake baki labari abokin da bai da tamka. Eh, amini ko ku amini mai tarin albarka. Eh, yayin ta halma girma da ni da shi a ci sambarka. Mun ga ɗaukaka so ya haɓaka. A zaman juna, hakuri ga tawakkali. tarayya da ba eh, ai haka ne ta ya shi ban samu ba eh, sunan sa kai kudiri kasawa dan fari babba na yi marhaba gunki na yaba kasawa na ina ta ka da murna wallaka yi mata eh. ga ka yayi tsaba ko a ina ba kazanta eh. ni ce na tsara miji shi yasa na zarce mata eh. jalla na godiya aure na riƙe shi bauta so na ambata babu karkata ba rabuwa addu'a nake ma idan ka tashi zaka aure ka aure ta makarya mata ta haƙƙin ka za ta kare eh, ni dai ka bar su gani kar da ka sa na je na zari eh. addu'a nake ma a dare rana rabbana ya hore so na hakuri babu gangare kin ɗara mata nutsuwa da hankali baba yau labarin da zan baka Rabi'u Nuhu na bukka ne hoto a jihar Katsina ne ya aiko da labarin yau. Ya ce wai baba wai wani ba fulatani ne eh. ya tafi kiwo ka san kowane lokaci fulani suna tafiya kiwo da karnuka. Da inda ka fulatani yana kiwo ka ga karnuka. Hmm, ba zai rasa kare tare da shi ba. Ba zai rasa kare ba ko da hmm. guda ɗaya. To shi kenan ya tafi kiwo da karen shi To. Suna cikin jeji sai wata saniya ta ware ta shiga gona ta fara gona. Mm. Saniyar wari. Kasan ana haka da yawa. <laughs> haka da ne, ta je ta taɓa damala. <laughs> Akwai abu biyu da baka raba bafulatani da shi a jeji, mm. kare da kuma sanda. Na'am. Sanda kan inda yake ko a jeji ko a gida ko mota ya shiga ko kasuwa. Mm. Da sandan na a hannu. Na'am. Yau, to shi kenan ya ɗauki sandan shi yana kora saniya mm. ya yi kokari ya yi kokari duk dabara da ya saba yi ta kada kan dabbobi ya yi saniyar nan tana tsaye wuri ɗaya cin ta mm. tafiya mm. <laughs> da ya haka sai ya fara ɗirka mata duka da sanda ya fara ɗirka mata saniya duka da sanda saniya tana tsaye a wuri kamar ba da ita ake ba sai can an masu sai baba wai sai saniya ta waiga ta kalli ba fulata ne sai ta ce mishi kai malam za ka yi ta duka na haka kamar ka samu jaki? Sani ya ce ke faɗar haka. Sani ya ne haka. Da jin haka sai hmm. bufulata ne ya wurgar da sanda ya ranta ta ta kare mm. ya fara gudu yana gudu yana kasan kuma kare da eh. <laughs> kare da alkawali ba fulatan yana gudu kare na bin sai sai yana bin sa yana bin shi suka yi ta gudu suka yi ta gudu ba fulatan na hangi na haki wayo Allah fulatan ya gudu ya yi nisa ya gaji eh. ya samu gindin wata bishiya ya zo yanzu ya rabu da saniya ya rabu da wasu da Sadiya da shanin gasken baki daya eh. ya zauna yana ta haki yana ta haki da dan hankali shi ya dan dawo ya nishi ya ce hmm, tun da nike tun da aka haife ni ban taba jin dabba na magana ba eh. sai karen da yake tare da shi ba eh. sai karen ya shi ba ce wallahi ne ma haka an. Rabi ya ce baba, eh, hmm. Rabi ya ce to baba, eh. in kai ne ya za ka yi kan. Sai kuma ya tashi ya arce a yi. Gabarin saniya da magana ga kanan. dan kare na na da yake ba na kiwo su kila to ni an taba cewa an ce fulani suna magana da shanu amma kuma wannan maganar ya sa na dora ayar tambaya akan wancan maganar da nake jin ana faɗa. to magana suna yin ta suna fahimtar juna ne amma ba ba baki suke kamar yadda muke a bare huce ba ko eh, <laughs> to ba mu za mu kafa wannan tambaya a shafin mu na sada zumunta in kai ne wannan ba fulata nan kana zaune da kare a gangan ka yace ni ma wallahi ban taba ji ba ya za shi ma kare shi ma kare ya cika tsaye gumi abin da yasa yasa ki gudu a baya ke da ai <laughs> kuma ka san karnuka da za su zo ka san su da zumunci da mene da eh, ake maka. Mm. da alkawali yana zai mm. zo ya tsira maka idon nan <laughs> ragar lafiya ce wallahi ni ma ban na gaba da masu da yana ɗaga eh. mana hannu sabini da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya kuma makeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata na babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri <laughs>

samu ƙunguna da sauri ta so don sanya mun kaya da sauƙi wallahi ne yau akan sanya fatira. sosai na bar gona kasa fahimci